يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kulla dalalatin fil nar haka an wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh barkan mu da saki saduwa a wannan masallaci mai tarin albarka masallacin abubakar siddiq yanan kenan boko cikin garin lafiya babban birnin jihar nasarawa a wannan yammaci na laraba bakwai ga watan ramadan shekara na dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da hudu bayan hijira annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda ya daidai ishirin da tara ga watan uku shekara na dubu biyu da ishirin da uku a kalandar miladiya a wannan majalisi namu mai albarka da muke tafsirin alkur'ani mai girma na wannan wata wannan shine darasinmu na ishirin da shida tafsirin suratu Ali Imran jiya na yi kuskure na shi na 25 da hudu na jin shi ne na biyar, yau kuma shi ne na da shida, kamar da kuma shi ne na bakwai a wannan wata muna tafsirin suratu Ali Imran mun tsaya aya na goma sha tara yau za mu ɗora daga aya na 20 da fatan Allah maɗaukin sarki mana jagora fa in hajjutu أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد نعم الله في سركي أنا شوى فإن حاجوك إذا هرسكي جايا دكي faƙul to ka ce aslamtu wajhi lillah ni na mika fuska na zuwa ga Allah maɗaukakin sarki na sallamar da kaina zuwa ga Allah maɗaukakin sarki wa taba'an haka ma duk wanda mun biyayya to abinda muke yi kenan sallama kawunan mu muke ma Allah maɗaukakin sarki وكل الذين ba الكتاب والأميين sannan kuma dai ka faɗa ma waɗanda aka baiwa littafi da al'ummiyina waɗanda ba a basu littafi ba aslamtum shin kun musulunta fa'in aslamu in suka musulunta faƙa da in sun musulunta to lallai sun shirya wa in tawallau in kuma suka juya baya fa innama alaikal balagh to kadai abin da ke kanka shine dai isarwa wallahu basirun bil ibad kuma Allah mai cikakken masaniya ne dangane da bayinsa wannan ayar a tori ne ko shi ne na ah, sanin Allah maɗaukakin sarki inna dina عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب وانا آير da muka karanta yanzu ɗori ne ƙarin bayani ne dangane da ayar da ta gabata wato Allah yana so ya nuna mana cewa musuluncin da suka yi inkarinsa da saɓanin da suka yi cikin addinansu wannan zai sa su tsaya su yi ta musu da jayayya mara kan gado da annabi sallallahu alaihi wasallam domin su kubatar da kansu dangane da abin da suke yi cikin addini. domin su yi ƙoƙarin nuna cewa ai su ma abin da suke a kai bai gaza musulunci da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama ya zo da shi ba don haka za su yi jayayya to shi ne allah ya ce in suka yi wannan jayayya almuhajjatu alkutu ke cewa almujadalatu shi ne jayayya ɗan idan suka yi jayayya da kai to amma lafazin muhajja haka ta zo kamar da Tahir ibn Ashir yake cewa bisa sigar mufa'ala idan suka ja in ja da kai wato ja in ja shine mujadala ni in ja kai ka ja shine ma jayayya din ai ko tsaya kyamkyam nan ni ma in tsaya kyamkyam kan kana kokarin jana ni ma ina kokarin janka to amma in aka yi amfani da lafazin muhajja a badadin mujadala ko muhawara to mafiya yawa muhajja in yana nufin jayayya ne ba da gaskiya ba idan suka yi jayayya ƙarya da kai wato zai zanto shi mai jaɗin ba akan gaskiya yake ba sai a amfani da lafazin muhajja kuma fiya yawan wuri a harshen larabci kuma haka a yaren alkur'ani mai girma mun karanta a baya alam tara ila allazi hajja ibrahim ko shin kaga baka ga wanda yayi musu da annabi ibrahim yayi jayayya da annabi ibrahim kaga ai jayayya su karya ne jayayya akan barna akan bata kai ya nasa muhajja haka na a cikin suratun an'am Allah yana wa hajjahu qaumu dangane da annabi ibrahim dai mutanensa sun yi jayayya na wato ainihin karya da shi shi yasa husuma basu kan ƙarya shi ya fi zuwa da lafazin muhajja hakan zo ba da haka ɗin ba kamar yadda zo a hadisan al-Qadar, cewa annabi ce hajja adamu musa sai annabi adam ya kore annabi musa kan hujja cewa an haɗu tsakanin annabi musa da annabi adam sai annabi musa yake zargin annabi adam kai ne baban mutane wanda ka je kai kaci daga cikin a bashiyar da Allah ya hana ka ci ƙasa aka fitar da mu zuri'anka daga gidan aljanna muka dawo mana zama a ƙasa don mai kai mana haka sai ce za ka zarge ni akan abin da an raga an kaddara min ya raga ya faru tun kan a halicce ni da shekaru sama da dubu hamsin hmm? shi ne sai annabi ce fa hajja adamu musa nan sai annabi adamu ya kore annabi musa wajen jayayya kun ga anan hajji adamu musa baya nufin cewa wannan yana cikin bata ko ba jayayya na bata ba amma galibin yadda abin yake zuwa dai yana zuwa wadda ɗaya yana kan fata ne yana kan gaskiya to haka anan wurin ma idan suka yi jayayya da marasa gaskiya tare da kai Allah ce to faƙul aslamtu wa shirila Da amsa da za ka rasu. a nan ya ce fa'in hajjuka yana koma zuwa ga wane ne su waye wanda ake cewa in sun yi jayayya da kai an shafa abin barinsa da aka yi ba a mayar da shi zuwa waɗanda suka gabata wajen ambato ba wannan ya sa malamai suke saƙoni waɗansu ce ana yi ne da yahudawa waɗansu ce ana yi ne da nasara waɗansu ce ana yi ne da duk wanda lafazin wa manyan turbi bi yake koma a kansa duk wani kafin. al'imamu tabari yana cewa wannan magana ne ake da nasara wadda da su ake ta jayayya da mujadala tun daga farkon wannan sura ɗin zuwa nan wato wadda su ne sababin saukan wannan sura ɗin wato tawagan nan na mutanen garin najran da suka zo suka yi musu da jayayya da arabi sallallahu alaihi wasallam akan addinin su a masallacinsa haka fahimul ashur shi ma yana cewa an shafe wannan ne saboda ya koma zuwa ga abin da ka sani a makam mai ne makam ɗin ya ce shi ne makam ɗin saukan sura wato al'amarin tawagan banu isra'il domin su ne waɗanda suka wato himmatu wajen kafa hujja a wannan lokacin ya ce su mashirikai zango ya yi nesa tsakaninsu da annabi sallallahu alaihi wasallam da ya bar musu garin makka ya koma yana zama a garin madina saboda ka samun lokaci na jayayya da shi abu ne da lokacinsa ya raga ya wuce da annabi ya koma madina shirki ba jayayya suke da shi ba kokari suka yi ya za a yi su ci gaba da yakansa shi to shi ya ta ya ce abin yana komawa ne zuwa ga waɗannan nasara yace amma yahudawa kuwa su a madina ai a farkon lamarinsu sun nuna cewa za su zauna zaman lafiya tare da musulmi wannan ita annabi sallallahu alaihi wasallam ya shiga ya kulla yarjejeniya na zaman lafiya yahudawan madina abin nan da ya shahara a tarihi da constitution of madina mishaqul madina ko dusturul madina kamar yadda malaman sira na zamani suke kiransa su sun yarda za su zaman lafiya da sallallahu alaihi wasallam da musulmi magana na zuwa jayayya a wajen su bai taso ba da wannan ne a tsahir bin ashir yake mara magana a imam tabari baya cewa wannan tana magana ne da wato ainihin mushirikai? sorry da nasara kadai to eh ina magana da nasara amma ƙarshen ta ya nuna ba da nasara kadai take magana ba don ai ba nasara kadai ne suke jayayya dangane da al'amarin musulunci ba so duk wani wanda ke ja da kan gaskiyar musulunci da shi ake magana ko da wanda zai shiga ajin farko wajen magana ɗin su ne nasara to yahudawa ma sun shiga ciki kai banda yahudawa duk wani wanda ya kafarce da alkur'ani ya kafarce da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama to ya shiga cikin wannan wau na jama'ar fa'in hajjuka wanda ke kara tabbatar da wannan abin da gabata a wancan ayar da ta rufe da cewa wa man yakfur bi duk wanda ya kafirce ma ayoyin Allah to fa inna Allah sari'ul hisab waɗanda suka kafirce ma ayoyin Allah ne suka doge ai akan abin da suke akai in ka zo ka kira su zuwa ga musulunci za su ce maka a'a ai in kana ganin addinin ka shine daidai mu ma namu daidai ne su ne za su yi gogayya da kai da haka ya shafi kowa da kowa sannan wannan ayar ɗin ita ma ta rufe da cewa wa kullil ladina utul kitaba wal ummiyina aslamtum kenan su ne waɗanda suke yin jayayya ɗan ga yadda za ka yi ka ce aslamtu washi lilla? kuma ga abin da za ka fuskanci su da shi kore a kan wannan to sai aka fi su a nan wannan yana nuna cewa ashe su ɗin ake nufi da in hajjuka idan har suka yi jayayya suka yi husuma husuma na mukabara na wato ainihin in gaskiya da rainin hankali to faƙul aslamtu wajhiya lillah ka ce musu aslamtu wajhiya lillah na miƙa kaina ga Allah maɗaukakin sarki alwajhu a nan malamai suna cewa yana nufin ɗayan abubuwa kamar haka abu na farko yana nufin annafsu aslamtu wajihi ai aslamtu nafsi na miƙa kaina saboda shi fuska shi ne mafi kima da darajar abu a gangan jikin mutum haka ana amfani da shi ya wakilci jikin gaba ya wakilci mutum gaba ɗaya. to walillahi almasalul a'la Allah ma yana cewa kullu shay'in halikun illa wajha komai zai halaka zai kare illa wajhahu sai zatinsa shi Allah madaukakin sarki yayi amfani da alwajh amma yana nufin shi zatinsa Allah shine wadda ba zai kare ba yana nan dindindin a koyaushe wannan shine tafsirin wajhahu a nan to malamai sun fassara wannan da shi faƙul aslamtu wajhiya lillah ka ce musu na miƙa na. shi ne abin da muke cewa miƙa wuya da hausa ko an ce miƙa wuya da hausa kai ba wuyan ka cire ka miƙa ba ko abin da yake nufi ka miƙa jikinka gaba ɗaya ka miƙa ranka gaba ɗaya zuwa ga wannan abu ɗin waɗansu malamai suna cewa alwajhu anan abin da yake nufi shine mafuskanta hmm? ko kafin nan akwai hadisi da yake ƙara nuna ma'ana na farko ɗin a cikin addu'an sujudu tilawa abin da ake so mutum yayi sujudu tilawa yace sajada wajhi lillazi khalaqahu wa sawwarahu wa shaqqa sam'ahu wa basarahu bi hawlihi wa qudratihi fatabaraka Allahu ahsanul khaliqin addu'an sujada na tilawa kenan to kaga sajada waje kace hmm? fuska na yayi sujada ba fuskar kai kake ai ba fuskar kai yake sujada ba kai ne gaba daya kai sujada ga wanda ya halicci fuskan wato ainihin abin to magana na biyu shine cewa alwajhu bi ma'na alqasd wato na sallama mafuskanta na izuwa ga Allah madaukakin sarki wato duk inda Allah ya ce in yi don nake fuskanta shi ne ma'anan wannan ɗin kaga shi dai na koma izuwa ga ma'anan farko ɗin cewa na mi kauyata ni izuwa ga Allah maɗaukakin sarki aslamtu wajhi liman aslamat lahu almuzn tahmilu alban zulala su malamai kuma suka ce abinda ake nufi da alqasdu anan shine duk wani aiki da ake neman yardan Allah da shi to na sallama ma wannan ɗin so wajhi a nan al'amalu labi yuqsadu bihi wajhuhu duk wani abin da ake neman yardan Allah da shi to na raga na sakankance da wannan abin to duka waɗannan ne ya zanto komai ba za ka yi ba sai yadda Allah ya sa ka ka yi ba ka da wata mafuskanta sai inda Allah ya fuskantar da kai ba ka da wani aiki sai aikin da Allah zai jawo yardan Allah duka waɗannan su ne ma'anan islam ɗin yadda da karanta a baya ko cewa ni kauya cikin ƙanƙan da kai da sallamawa ba tare da musu ko jayayya ko kangarewa ba wannan shine al-islam to yace idan suka yi jayayya da kai suka karɓi musulunci suka yi ƙoƙarin nuna maka cewa addininsu gaske ne naka ne ba gaskiya ba ko ku a'a da nakan da nasu duk ɗaya ne abubuwa ne abubuwa ne wadda suke gaske to ka ce da su aslamtu wajhiya lillah nan malamai suna cewa wannan maganan aslamtu wajhiya lillah ya tattare musulunci shi ne bayanin musuluncin daga farkon har zuwa ƙarshe ƙananan dai ƙauya ka cokan zuwa ga Allah maɗaukakin sarki a ƙarfin ashiru yake cewa ka sani cewa wannan kalimar aslamtu wajhiya lillah kalma ce jami'a li ma'ani kunhil islam kalma ce da ta game hakikanin musulunci wa usulihi da asullansa ulqiyat ya nasi yatadabbaru matawiha an jefa ta wa mutane domin su yi tunani da abin da ta kunsa fa yahtaji dhallun su shari'a ويزداد المؤمنون يقينا birinihim musulmi kuma su ƙara yaƙini da addininsu yace saboda mun raga aiman sani cewa zuwan faɗin Allah maɗaukakin sarki aslamtu wajhiya lillah bayan faɗin sa'in addina inda Allah islam da faɗin sa'in hajjuka sannan da zuwa da a a kayansa. wannan bayani ne daga wurin Allah maɗaukakin sarki da mamme na wato ainihin ma'anar musulunci an kawo wannan saboda jayayyan ma ya yi sauƙi a rage yawan maganganu bijirar da wato ainihin wannan hakikan ya yi sauƙi akan masu shakku domin su san cewa abinda suke akan addini a an bayyana a wannan kalmar cewa hakikanin abinda annabi Muhammad yake a kai shine abinda sunansa al-islam ɗin da aka faɗa. sai ci gaba da cewa islamul wajhi bi kauya ma Allah madaukakin sarki yana nufin bi kauya saboda Allah da mayar da wuyarka ta zanto mulki da mallakar Allah madaukakin sarki ta yadda dukkanin ayyukan mutum zai zanto wajen neman yardan Allah ne yace to kuma a akwai ma'anoni da dama da suke shiga karkashin wannan su ne gundarin musulunci ɗin kuma ya dunkula wannan abin da ke suna shiga karkashin islamul wajhulillah a abubuwa guda goma waɗannan abubuwa guda goma ɗin abin ake bukata ma kowane musulmi shine ya saurare su ya kuma gwada kansa da su ya yake idan har ya samu cewa haka yake dangane da kowanne daga cikin goman nan to ya tabbata cewa ya yi islamul waje lillah ya zama cikakken musulmi idan ko a wani bangare yana da tawaya to ya gane cewa akwai tawaya a musuluncinsa sai ya yi ƙoƙarin daruki. abinda malam ya faɗa guda goma nan a su ne abinda ake bukata ma musulmi domin ya samu cikon addininsa sunan musulmi ya gaskata a kansa abu na farko ya ce a tamamu al'ubudiyyati lillahi ta'ala wato shikan bautatar da kai ma Allah maɗaukakin sarki wa zalika Allah ya abu da ghairar Allah ya zanto mutum ba zai yarda ya bauta ma wani wadda ba Allah ba kace to kaga wannan rushe aƙida shirka ne saboda mushriki ya canza Allah da wani don haka bai mi ƙauyensa ba a cokam zuwa ga Allah ba da kucin sarki saboda mai ya haɗa shi da wani to kamalul ubudiyya bautatar da kanka gaba ɗaya ma Allah madaukakin sarki wato nisantan shirka kowace irin shirka ta kowane irin fuska wannan shi ke da mutum musulmi abu na biyu ikhlasul amali lillahi ta'ala harkake aiki don Allah wato kubuta daga riya kowane irin riya menene riya yin aikin Allah don wani ya gani ya yaba maka aiki ne da shari'a ta zo da shi za ka kai amma kai sai ka zabo a kai domin ka samu yardan waɗansu ko yabon wani ko birgewan wani ko ladan wani ko kyauta daga wajen wani alhali aikin na Allah ne Allah ne ya sa ka kai amma da ka tashi sai baka gidan shi ba akwai tasgaro a musuluncinka islamul wajh shine duk aikin da zaka yi da zanto zaka fuskanci Allah ne da shi ka yi shi da ikhlasi mun gane ko ce saboda ka mutum ba zai yi riya ba ba zai yi musana'a ba cikin abinda ba zai yarda da Allah ba kuma ba zai kaddamar da yardan wani akan yardan Allah ba abu na uku wannan ya magana akan aiki to na uku yace ikhlasul qawli lillahi ta'ala mutum ya tsantsance zancensa ma Allah madaukakin sarki ta yadda ba zai furta da bakinsa ba face sai abinda Allah ya yarda da shi ba zai yarda ba ya faɗi abinda Allah bai yarda da shi ba wala yarda li ibadihi al-kufra Allah bai yi kafirci ba bayan su ba to mutum ba zai furta lafazi na kafirci ba ba zai amfani da harshensa ya faɗi abubuwa na sabo ba musamman manya-manyan sabo babu wani abin da zai fito daga gare shi Ba shi irin abin nan ne Allah ya yi izini a faɗa wannan shi ne abin da shi ibnu eh, eh, ashur yake ko ya yi ta yayin da yake sharhin ko yake tafsirin ayoyin suratu an-nur yace Allah yana koyar da musulmi wata ɗabi'a da ake kiranta faraha. A faraha shine ka fito fili ka gaya wa mutum gaskiyar da ke zuciyarka ta hanyar da ba za ka yi masa harshen damo ba ba za ka tashi ɗaba ba ba za ka sa maganin ya masa shigo-shigo a zurfi ko ya shige masa duhu ba Ba ka faɗa masa a goron gaskiya karara to ya zanto duk zancen da za ka faɗa ya zanto zance ne wanda Allah zai yarda da shi karara wannan shine abu na uku wajen miƙa wuya Allah maɗaukakin sarki yace haka nan amru bil ma'ruf yana shiga cikin wannan umarni da kyakkyawa wan nahyu 'anil munkar da hani ga mummuna gwargwadon iyawanka kuma gwargwadon saninka haka nan a kafa hujja domin karfafa addinin Allah maɗaukakin sarki shi ma wannan yana daga cikin yana shiga wannan tsantsanta zance ma Allah sarki to kaga ko wannan yana kore manafinci kenan kowane irin a wato ainihin manafinci da kuma malak da takallufi musulmi ba a buƙatar in zai yi wani abu ko in zai faɗi wani abu yana dambar-dambar a'a ya tabbatar abu ne fayyar da Allah a ciki ya faɗa shi ne abinda annabi yake cewa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut duk wanda ya imani da Allah da ranar lahira to in zai yi magana ya faɗi alheri in ba haka ba ya yi shiru ana yana daga cikin dai kauya ma Allah madaukakin sarki abu na hudu shine أن يكون ساعيا ليتعرف مرا... لتعرف مراد الله تعالى من الناس ليجري أعماله على وفقه shine mutum ya yi ƙoƙari na neman sanin manufan Allah maɗaukacin sarki daga mutane domin ya gudanar da ayyukansa yadda za su dace da manufofin Allah maɗaukacin sarki wato hakan kuma yana samuwa ne hanyar kasa kunne zuwa ga saƙon annabawa waɗanda suke manzanni ne daga Allah maɗaukakin sarki sannan da yin tunani cikin gaskiyar zantuttukan annabawa da ƙoƙarin bambance tsakanin maganan annabawa da maganan masu da'awar annabta na ƙarya ba tare da ƙoƙarin ƙaryatawa ba ko nuna girman kai wajen karɓan da ɗin ba tare da kuma juya baya ba saboda son zuciya ta yadda mutum zai zanto ya san mai Allah ya zanto shi ƙoƙarinsa kawai ya san mai Allah yake so ya bi wannan shi ne abu na hudu wanda ke nuna cewa mutum ya miƙa kawai ma Allah madaukakin sarki ka zanto kai idan ka zo wajen karatu ko wata matsala ta zo maka kawai kai abin da kake so ƙoƙarin ka shine ka gane shin Allah yana son wannan kai shin Allah baya son wannan ka bari ƙoƙarin neman sanin mai Allah yake so domin kai aiki da shi mai ya so da muka guje shi wannan yana nuna mai kauya zuwa ga Allah daukacin sarki biyar da ke da alaka da wannan shine imtisalu ma amara Allah wa washtinabu ma naha an ala lisan ar-rusul as-sadiqin wal muhafazatu ala ittiba'i dhalika bidun taghyir wala tahrif wa an yazuda anhu man yuridu taghyira daga cikin sallama kai ma Allah madaukakin sarki shine masultuwa da umarnin Allah wato bin umarnin Allah da kuma hannuwa da hanin Allah umarni da hani waɗanda suka zo mana ta hanyar harsunan manzannin Allah masu gaskiya da kuma ƙoƙarin dogewa da biyayya ma'annaba wannan ba tare da mutum ya yi ƙoƙarin canza wani abu cikin umarni ko hannun su ba ba tare da ya yi musu riga malam masallaci ba sannan da ƙoƙarin kare duk wani wanda yake son ya canza addinin Allah ya canza umarni ko hani na Allah madaukakin sarki yin gwagwarmaya domin tare shi da kare shi daga wannan jujjuyawa din tare da kuma kai kari umarnin kuma ka hannu da hani ɗin wannan yana nuna cewa ka miƙa wuya ma Allah madaukakin sarki abu na shida wajen miƙa wuya ma Allah madaukakin sarki shine Allah ya ja'ala li nafsihi hukman ma Allah fi ma hakama bih فلا يتصدى للحكم في قبول بعض ما أمر kama ونبذ البعض كما حكى الله تعالى وإذا دعوا إلى الله ورسوله إذا فريق منهم معرضون وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين في قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله بل أولئك هم الظالمون شني كدمتم يدينا دكتشي و أبند da يرقى يزم abinda Allah ya in akwai hukuncin Allah akan wani abu to kada ka ji cewa kai ma kana da ta cewa ko kuma ka ce ina eh, na ji Allah ya faɗa amma da ba ka miƙa yawa Allah ba ka faɗi haka kada ya zanto kana da wani kataɓus ko kana da cewa in ka hukuncin Allah ya yi ya bayyana ƙarara a gare ka to ba za ka ce kuma kana da wani ra'ayi ba ko kuma ka ce oke to kai ka karbi wannan amma wannan kawai kai ba za ka iya ba to akwai tasgaro wajen bi kauya fa Allah madaukakin sarki sai zanto kai irin wannan abin kenan wanda Allah ya ito dangane da munafikai cewa idan aka kira su zuwa ga Allah da manzansa dan a yi musu hukunci da hukuncin Allah ko a yi hukunci da hukuncin Allah a tsakaninsu to za ka ga sashe daga cikinsu sun juya baya idan sun san ba su ne da gaskiya ba kenan amma in su ne da gaskiya kuwa hmm, to za ka ga sun zo maka suna masu ƙanƙan da kai to wannan mutumin da ke wannan wani lokacin ya karɓa wani lokacin ya gangan ce a'a wannan jimi ƙauya ba Allah madaukakin sarki ba shi Allah ya siffanta mummanai a alqur'ani mai girma yace mummanai idza qada Allah wa rasuluhu yana cewa wa ma kana li mu'minin wala mu'minatin idza qada wa rasuluhu amran an ya lahum al-khiyaratu min amrihim ومن يعصي wa rasuluhu فقد balla bai cancanta ba ga mummane mace ko mummana namiji idan Allah ya zartar da hukunci akan wani abu bai dace ba da mummuni shi kuma ya ce yana da wani zaɓi akan al'amaransa bayan Allah ya riga ya zartar ga yadda za a yi ya zo kuma ya ce a'a shi wannan fa shine maganar da muka yi kuma muke ta maimaitawa muka ce za mu tsara fito da abin fili ka ɗauka cewa Allah yana da hukunci a wani ɓangare na rayuwanka wani ɓangaren kuma ya bar ka kai yadda kake so kai sharholiyarka hmm? abinda waɗansu suke fito da shi a matsayin shi ne almaniya, wanda mun ce abin ya fi ƙarfin haka hmm? saboda almaniya ba wai wani ɓangare ka sallama ma Allah ne wani ɓangare kuma kai yadda ka gada ba ba a'a almaniya ita ce in ki alaƙa ne gaba ɗaya tsakaninka da Allah kai abun ka yadda kake so ka bauta ta makanka to wannan ya ci karo 100 da musulunci shi musulunci kamar yadda al-imam ash الشاطب yake cewa shine ikhrajul mukallafi an da'iyati nafsihi wa hawa hatta yakuna 'abdan lillahi ikhtiyaran kama huwa 'abdun lillahi ittiraran shi ne a fitar da mutum daga instinct na san zuciyarsa daga son ya zanto mai bin kawai abinda zuciyarsa ta masa shifta zuwa ya zanto bawan Allah da zabin kansa kamar yadda daman shi ɗin dole-dole ai bawan Allah ne to ya kuma mayar da kansa bawan Allah da san ransa shine islamul wajhi lillah to shine abin da malamin ke faɗa nan kada ya zanto kana da ta cewa in Allah ya hukunci akan wani abu wannan shi zai mayar da kai mummuni na kwarai haka nan masu saka hankalinsu ta yadda hukunci in ya dace da hankalinsu sai su ce to makalinsu ne sun kula su ne idan ya tsara hankalinsu sai su ce ya saba ma hankalinsu sannan su ce musulunci ba zai zo da abin da ya saba ma su hankalinsu ba ba sa tuhumar hankalinsu suna tuhumar wahayin ne da ya zo sai su kore shi su ce ba musulunci ba ne ko kuma su ce a'a wannan ba abin da za a iya aiwatarwa ba ne ko ko a'a in an iya amfani da shi da yanzu ba za a iya ba duka waɗannan faɗuwa ne zuwa ga ramin secularism ko kuma kamar yadda suke popularizing ɗin da cewa raba tsarin dokoki na gudanar da rayuwar yau da kullum da tsarurruka na bautar Allah wanda ke tsakanin mutum da allahsa To, matukar mutum ya ji wannan mai ɗin, to lallai bai mi kauya ma Allah madaukakin sarki ba saboda mi kauya ma Allah madaukakin sarki yana nuna cewa kar ka samu zabe cikin duk wanda Allah ya yi hukunci a kai abu na bakwai in yakuna mutatalliban li muradillahi mimma ashkala alaihi fi واحتاج إلى جريه فيه على مراد الله لتطلبه من إلحاقه بنظائره التامة التنظير بما علم أنه مراد الله mutum ya faɗa mana mutum ya zanto shi shine neman sanin manufan Allah ko to ƙari akan wannan shine wannan fuska na bakwai ya ce mutum ya zanto koyaushe yana dai neman manufar Allah cikin abin da ya shige masa duhu kuma ya buƙaci ya gudanar da shi bisa tsarin manufar Allah madaukakin sarki wani yana magana a abin da babu nafsi a kai babu shirya na annabi ko magabata a kai ya zo masa ya shige masa duhu to ba zuwa zai yi ya ɗauko daga tsarin mutane ba a a nan ma ƙoƙari zai yi ya duba abubuwan da Allah ya yi hukunci a kai wanne ne ya fi kama da wannan sabon abin da ya zo masa wanda ya shige masa duhu sai ya yi ƙoƙari ya ga wanne ne wanda ya kama da shi cikakkiyar kama to sai ya yi zaton cewa ai manufar Allah a wannan daidai yake a wannan saboda malamai suna cewa a shari'a to shari'a tana zuwa بالحكم بالوفاق بين المتماثلين والتفرقة بين المتفرقين tana zuwa. da tsayanta hukunci tsakanin abubuwa guda biyu makamantar juna idan wannan abu ne musulunci ya bayar da hukunci kaza a kansa sai ga wani abu wanda babu nassi a kai amma ya yi kama da wannan ɗari bisa ɗari to ya dace mu ɗauki hukuncinsa sai mu kashe hukunci irin wannan saboda shari'a ba ta bambanta tsakanin abubuwa makamanta kamar yadda ba ta haɗa tsakanin abubuwa mabambanta in abubuwa guda biyu suna da bambanci jauharinsu shari'a ba ta ba su hukunci iri guda tana ba su hukunci ne daban-daban to mutum ya yi iya ƙoƙaransa wajen haɗa abin da ya shige masa duhu bai samu nasti ƙaraba daga Allah ko manzansa ba ko shirya daga malaman da suka gabata mabiya annabi ba to sai ya kokarin hada abin da ya kuma da wannan wanda shari'a ta yi magana a cikin sai ya nemi manufar Allah a wannan sabon ta hanyar wannan makamancin wannan yana shiga cikin islamul wajhi lillah kuma wannan yana ah, shiga cikin abin da malamai suke a karkashin karkashin at fi din kokari wajen fahimtar addini kuma suna tashi karkashin abinda zai shiga takawa Allah ya umarni da shi cewa fattakullaha mastata'tum ku ji tsoron Allah iya matukar iyawanku abu na takwas malam yace al-i'radu 'anil hawa al-mazmum fi ad-din wa 'anil qawli fihi bighayri sultan shine mutum ya kawar da kai ya guji san zuciya irin wadda aka zarge ta a addini duk soye-soyen zuciya waɗanda suka saba ma nassosi karara ko ƙa'idodi yankakku cikin addini wadda mutum zai hau kansu domin biyan bukatar kansa ko domin biyan bukatar waɗansu masoyansa ko domin kawar da bukatar waɗansu magabtansa ko domin toshe ƙofa ma waɗansu abokan gabansa ko abokan faɗansa irin wadda ya karo da shari'a mutum ya guji irin wannan son zuciya kuma ya guji faɗin abu cikin addinin Allah ba tare da hujja ba hmm? wannan yana nuna sallamawa ma Allah maɗaukakin sarki Allah yana cewa man adallu mimman ittaba'a hawahu bighairi hudan min Allah wane ne wanda ya fi zurfin mata sama da wanda ya bi san zuciyarsa ba tare da shiriya ba daga Allah shi yasa ya zo a shahararren hadisi na arba'un nawawiyya la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bihi ɗayan ku ba zai cika mani ba har sai in soye-soyen zuciyarsa ya zanto yana bin abin da na zo da shi ne sai mutum ya zanto zai iya tankwara son zuciyarsa ya ja akalatta ta zanto ta dace da abin da annabi ya zo da shi ba ya murkuɗe kan nassi ya ci ayar hadisi ya yi kwana da shi domin ya dace da son zuciyarsa ba ya gurfanar da son zuciyarsa ta yadda zai yi biyayya da abin da Allah da manzansa sallallahu alaihi wasallama suka zo da shi wannan yana shiga cikin islamul wajhi lillah ni kauya ma Allah madaukakin sarki abu na tara an takuna mu'amalatu afradil ummati ba'daha أعظم وجماعاتها وجماعاتها ومعاملتها الأمم كذلك جارية على مراد الله تعالى من تلك المعاملات wannan dai still na nuna cin karan mutunci da tsarin secularism cewa mu'amalar kaikaiku na al'umman musulmi a tsakanin su da kawunansu a matsayinsu na ɗaiɗaiku ni yi mu'amala da wani ko a matsayinsu na jama'a hukuma ta musulmi wajen mu'amalarta da jama'ar da suke ƙarƙashinta ko kuma mu'amalar ɗaiɗaiku da waɗansu jama'a daban wanda ba musulmi ba hakanan mu'amalar al'umma da hukuma ta musulmi ma waɗansu ɗaiɗaiku wanda ba musulmi ba haka nan mu'amalarta hukumar musulunci al'ummar musulunci da wata gwamnatin wacce ba ta musulunci ba duka waɗannan a gina su a gudanar da su bisa muradin Allah bisa manufofi na Allah bisa shari'ar Allah wannan fashi yake sa mazanto mun miƙa wuya ma Allah madaukakin sarki idan har mu'amala tsakanin mu da junan mu ba mu gina shi akan shari'a ba mu'amala ne na bashi akwai tsarin bashi mu'amala ne na kasuwanci akwai tsari mu'amala ne na mai gida da ɗan gidansa na mata da mijinta na uba da ƴaƴansa na ɗan uwa da ƴan uwansa hmm? na ƴan uwan uba da ɗan uwansu na ƴaƴa ma ƴan uwan mahaifinsu da ƴan uwan mahaifiyarsu mu'amala dai tsakanin mutane ɓangaren zamantakewa ɓangaren kasuwanci da sana'a ɓangaren siyasa ɓangaren tattalin arziki kowane ɓangare na rayuwa a gina wannan mu'amala ɗin wato shuɗanya da shakuɗuwa. a gina shi a kan muradin Allah madaukakin sarki wannan shi ne islam alwajirillah to wannan shi ne contrary na secularism cewa kar ku tuna Allah kar ku sa shi wajen mu'amalantanku da junanku wajen harkokin siyasarku harkokin kasuwancinku harkokin iliminku wai har education ana cewa it should be secular wai ilimi ma tsarin tarbiyya kada a addinantar da shi kada a musuluntar da shi yana tuna wata rana mun yi ah, jayayya da waɗansu a faculty board da aka yi wani seminar presentation a jami'ar jihar nasarawa bayan na fito na yi waɗansu bayanai shi wanda ya lakka ɗin sai ya ce ah, ya ina cewa addini ya ce ina ce a kaza academics must be secular hmm? wai tsarin ilimi dole ya zanto ba ruwan shi da addini an aikata shi da addini to muku a musulunci addini ilimi ne ilimi addini ne haka yake a wajen mu musulunci neman ilimi kowanne mai amfanarwa addini ne musulunci ya yi umarni a je a nema shi kuma kan addinin a wajenmu ilimi ne don ba a yin shi da ka ba a yi shi da ganin dama ba a yi shi da zato ana yi shi ne da ilimi kuma ilimin mai ka'idodi kamar kowane ilimi yanzu wannan tafsiri da muke yi harka ce ta addini wanda aka gina a kan ilimi mutane sukan yi karatu su kware a tafsiri tun daga digiri na farko digiri na biyu har digiri na uku kuma su yi aikin karantar da tafsiri har su zanto sun kware sun zama professors a ilimin tafsiri haka fiƙo haka aqida haka tarihi haka taskiya da tahzib tasunan hmm? birjik disciplines na islamic studies da ibn nadim a cikin ferris ya kirga sama da wannan ibn nadim ne ko ɗayan namanta sunansa ya kirga branches na islamic studies sama da ɗari biyu ɓangarorin na ilimin addinin musulunci sama da ɓangarori ɗari biyu wannan ya ji shi tun shekaru ɗari biyu ta hamsin da suka wuce ba haji khalifa a cikin kashfin gunun fi atamil funun saboda mu a musulunci ilimi addini ne addini ma ilimi ne saboda ka ba a haɗa tsakaninsu bature da ya samu matsala da coci da suka yi katsalanka a abin da ba ruwansu ta hanyar muna na fahimtar addininsu ya ce to ba shi ba addini kada masu addini su tsoma mashi baki akan harkan ilimi da binciken ilimansa mu ba mu taɓa samun wannan ba a tarihin musulunci manyan malamai masu shirin alkur'ani masu shirin hadisi za ga a lokaci guda likitoci a lokaci guda lauyoyi ne alkalai ne a lokaci guda masana ilimin kimiyya ne a lokaci guda masana ilimin falsafa ne babu wannan alfisamun na kirkin kamar da ibinu kamar yadda sai da kudu kake faɗa wannan mummunan wato ainihin rabewa ɗin tsakanin abin da ya shafi a rayuwar duniya da abin da shafi eh, rayuwar lahira mu kullum musulmi abin da yake yi kamar da muka karanta a baya cewa daga cikin abin da yake yawai ta maimaita kullum rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar duniya da lahirar a haɗe muke haɗe take a wajen mu musulmi a duniyar ake neman lahira duniyar hanya ce daina ta zuwa lahira ba ka watsi da duniya in kana son zuwa lahira kamar yadda ba za ka yi watsi da lahira ba in kana son zaman lafiya a duniya wanda shi ne musulunci to secularism juya abin yake yi watsi da addini da duk abin da ya shafi Allah da ranar lahira ya rayuwa ka ka more inda za ka samu amfanin ka a nan duniya kawai ka ji daɗi ko da duk sauran mutane za su shiga cikin wahala da azaba da zulumi to wannan ina gaya muku wallahi babu addinin da ake aka fi bautata masa a duniyar yau kamar wannan addinin secularism cewa ba ruwan Allah da harkokin rayuwarmu na yau da kullum abu na bakwai na ƙarshe na goma da malami yace shi ke nuna islamul wajhi lillah shine at-tasdiq bima ghuyib anna mimma anba'ana Allah bihi min sifatihi wa min al wal qadar wa anna Allah huwa al-mutasarrif al-mutlaq shine gaskata duk abinda ya buya a gare mu wanda Allah ya ba mu labari dangane da shi kansa sannan dangane da zartarwa da ƙaddarawansa da cewa shi ne mai gudanarwa a sake yanke da kaidi yarda da wannan cewa Allah shi ne mai kowa mai komai cewa duk abin da ya faɗa mana gaskiya ne sawa'un mun iya gane ko ba mu gane ba waɗannan abubuwa guda uku a fahimtar ashir ke cewa su ne abinda suke representing total and complete submission to Allah subhanahu wa ta'ala su ne abinda suke nuna a aikace mi kauya zuwa ga Allah madaukakin sarki to abinda Allah ya ce wa annabi ya gaya wa duwanda ya yi jayayya da shi kenan jayayya bayan an riga an ƙure shi ne mummunan jayayya din duk wanda bayan ka da shi ka kawo masa duk hanyoyi na gamsarwa don ya gamsu amma ya makance ya kurumce ya kiji da ganga to abin da ya rage shi ne kawai faƙul aslamtu wajhiya lillah ka ce masa na miƙa ta ga Allah da waɗannan abubuwa guda goma ɗan da su ne hakikanin mi kauya shi ne na ce ya kai musulmi waɗannan abubuwa guda uku ɗin guda goma ɗin ka saurari su da kyau maka rubuta fa'idodi daga tasiri irin wannan abin muke cikowa mu rubuta mu tura a facebook saboda zan ta kulasar abin da zaka karanta to wannan din ma zamu haka dangane da wannan hadith wanne ne kake da fault a cikin wanne ne kuma haka kake kana yin wannan yadda aka faɗa in kana yin abin yadda aka faɗa to lallai kai cikakken musulmi ne in ba haka ba to kana buƙatan ka ƙara ƙoƙari da ƙaimi wajen cika musuluncinka to a nan malamai suna bayanin a in ya kafare shi da hujja akan musulunci da bayanin musulunci shine gaskiya idan ya kibi ya ci gaba da jayayya to ka ce aslamtu wajhiya lillah ne jana dama ai kai ka riga kai ko shi ta ma kake kiransa to kuma yanzu an ce maka idan yayi maka jayayya na na rashin kan gado ka maimaita wannan mai ta wannan a matsayin mai malamai suna bayar da amsa ta fuskoki guda uku fuska ta farko shine almutaraka ana almutaraka shine cewa to babu jayayya tsakanin na da kai kaga wanda duk hanyoyi duk shubohi duk tamboyi da ka faɗa gamsa amma duk da haka baka gamsu ba to shikenan babu sauran jayayya tsakanina da kai ni ga matsayina aslamtu wajhi ba, kun gane so an ce annabi ya faɗi ne don ya katse jayayya kuma nan gaba tsakanin shi da su a sai dai kawai ya ci gaba da kira ko Allah madaukin sarki zai sa shi shiriyo amma in ta sun hujjoji ne an riga an ba su a lokaci guda suna cewa wannan kwantar da hankalin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama kai ji kamar cewa a'a shi ne bai iya kaiwa makura wajen gamsar da su ba kamar da ƙasar ayat za ta faɗa wa in tawallau fa innama alaikar bala kai naka isarwa ne kuma kai baka gaza ba wajen isar ɗin so idan ka isar duk hanyoyin da za ka buka bi to ka sauke naka nauyin kawai abin da ya rage shi ne ka dawwama a ciki kuma kar ka daina kira shi ne zai ce a aslamtu sai a baya kada ka daina kira wannan ita ce fuska ta farko da malamai shi tabbata irin arrazi da asahi zuwa ashe. fuska ta biyu cewa Allah ya ce ya faɗi wannan ne domin ya ƙara zanto hujja a kansu mana ɗorin hujja ne ta hanyar ɗore mushrikai dangane da abin da suka yarda da shi da yahudu da nasara da mushrikai irin na makka dukkanin su sun yarda da annabi Ibrahim suna tankaho da cewa kakansu ne kuma dukansu suna da'awar suna binsa ko to ai shi ya faɗi irin wannan kalma ɗin cewa ya miƙa al'amarinsa ya miƙa wuya ma Allah maɗaukakin sarki ko a ina ai akwai irin wannan a alƙur'ani mai girma ko cewa إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض نار بك ويانا mawadda yake kirisan mai da kasa shine Allah din ko shine ma'anan aslamtu wajhiya lillah to idan har kun ki gamsuwa to ina faɗan irin abin annabi Ibrahim ya faɗa ba wani abu na zo da shi ba sai irin na annabi ibrahim inda gaske ne kun yi imani da annabi ibrahim to ni ma a nan na tsaya kun gane inda gaske kun imani da annabi ibrahim to bai wuce nan ba aslamtu wajiya lillah to ni ma inda nake tsaye wato wannan ƙarin hujja ne na ilzami bayan an kawo musu hujjoji dalla-dalla da ke nuna fashin shirka to da mushirkanci da kowane irin tasgaro a tauhidi to kuma wanda kuke tinkaho da shi ɗin shi ma a nan ya tsaya inda gaske ne kun yi imani da shi to ku yi imani da wannan wannan shi ne fuska na biyu na maksudin a ce annabi ya gaya musu a aslamtu wajhiya lillah haka nan abu na uku wadda malamai suke faɗa shine cewa an faɗi wannan ne cewa idan suka yi jayayya da kai cewa musulunci daga Allah yake to ka gaya musu ni da musuluncin nan ne na iya wuya wuyata gaba ɗaya zuwa ga Allah maɗaukacin sarki don haka ba ni ba juyawa zuwa ga abin da kuke a kai wanda ya saba ma wannan tafarki na mika wuya gaba ɗaya ma Allah maɗaukacin sarki cewa musulunci shi ya kai ni ga wannan yanayi da nake ciki na mika wuya zuwa ga Allah madaukakin sarki in ko addini addini ne to abin da ya dace ya kai ka zuwa gare shi kenan sallamawa gaba ɗaya ma Allah madaukakin sarki to fa shi ne ne abin da nai dan haka a na tsaya ku abin da kuke a kai ba haka bane don haka wannan ƙarin tabbatarwa ne akan cewa na kuɗin ba addinin Allah ba ne na waɗin shi ne addinin Allah wanda yake na gaske wannan shi ne fuskoki guda uku da malamai suke ambata na me yasa Allah ya ce annabi Muhammad an ya kure su da hujja in ba su daina jayayya ba ya ce musu aslamtu wajhiya lillahi wa man taba'an ni da wanda suka yi mun biyayya wannan yana nuna mana wata niza daga cikin bizozin addinin musulunci shi bautan Allah kowa da kowa yake mai sa a bautata ma Allah ba wai nashi yana tsayawa ne a haka ba a shi ma yana bautan Allah ne shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam shine jagora na duk wani abu na addinin musulunci kuma wajibi ne akan kowa ya yi koyi da shi gwargwadon iyawansa sai dai idan an fito karara ko dalili ya fito karara ya bayyana cewa abu kaza ya keɓe annabi sallallahu alaihi wa sallam saboda ka tsarin musulunci ba wani abu ne da za a ce a kowadansu mutane ku yi amma mu mun riga mun wuce wannan wurin ba za mu yi ba a'a قل إنني هداني ربي إلى عفوا قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني ولا إذا تفركينا إنا كرا إزواج الله بس بشيرة بس إلمي بس هجة gamsasshiyar hujja yadda nake yin haka haka mabiyana ma suke yi haka mabiyana suke yi to haka nan ma wannan ba wai annaba ne kadai ya mi ƙauyensa ga Allah ba duk wanda ya ba annabi shi ma dai tafarkin kenan eh haka za ka iya kai annabin ba ko amma tafarkin da iri guda ne wadda annabin iri shi ne kai ma za ka bi shi yasa annabi ya ta maimaita alaikum bi sunnati ina horon ku daban tafarki na to tafarkin annabin kenan shi sa ana aka ɗora saboda kada wani ya yi tunanin cewa ai mabiya annabawa suna da wani uziri idan suka kyale karantarwar annabinsu da ganga ya sa malamai suke rubutu akan as-sunanul mansiya sunoni da mutane suka manta da su saboda rashin magana a kansu ko kuma saboda karancin ilimi da yawan jahilci a cikin mutane wannan yana nuna mana wannan addinin musulunci addini ne na kowa da kowa akwai mutanen da suke cewa kusancinsu da Allah ya kai da za su bar wani abu na addini tana iya kun taɓa jin irin wannan cewa matsayinsu ya kai yadda su ba sai sun yi sallah ba eh shi ai su suna magana da Allah direct da zuciyarsu ba sai sun yi sallah ba wannan fata ne inda da wanda zai kai wannan matsayin to sai zanto annabi Muhammad ko to amma ya mutu ma yana yana wasiya daga cikin abin da annabi yayi wasiya da shi sallah yace as-salata wa ma malakat aymanukum as-salata wa ma malakat aymanukum as-salata wa ma malakat aymanukum yana mai wasiya da sallah da kula da wanda suke karkashin mu bai da wanda ba bai ba duk wanda suke karkashin ka ka zanto mai tsaya masa to wannan faɗin cewa wa manitta ba'ani yana kore duk wata da'awa da wani zai yi cewa a wani abu wanda islamul wajhi lillahi ne amma shi bukun shi a jiki kuma abu ne da annabi ya rayu a kai ya mutu a kai amma shi ya ce an ɗauke masa saboda ya kai wani matsayi wani irin matsayi ne wannan wannan matsayin cewa ne a guje daga musulunci ba dai matsayi a cikin musulunci ba فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعن وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أسلمتم sannan bayan ka faɗa musu wannan kada ka kuma daina dawa shi ne suke ce to kuma ka ci gaba da dawa ka faɗi wannan alhali kuma ka ci gaba da dawa abinda ba za ka yi ba jayayyan tun da arziki an ƙuri su to ka ci gaba da yin musu da'awa wani hujja ɗaya ne ke gamsar da shi wani hujja goma wani hujja ɗari wani hujja dubu ma zai zo duk zai shantake kawai wata rana an Allah ya ɗan fara shari'a a kansa za ka kira shi ba tare da hujjan ba zai bi <laughs> kun gane kan yayi ta jayayya to saboda garka ne kira shine ma'anan wa kullin ladina utul kitaba wal ummiyina aslamtum mun faɗi a karatunmu na baya cewa wannan yana daga cikin dalilai da ke nuna gamewar kiran musulunci ma waɗanda aka ba su littafi da waɗanda ma ba a ba su littafi ba amma lokacin ma za mu tsaya nan gobe insha Allah za mu ɗora daga wannan bayanin da fatan abinda muka faɗa ya zanto daidai sallace daga Allah muna roƙon sai da mana wanda muka yi kuskure Allah madaukakin sarki ya gafarta mana subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته